Deutsche Welle. Taba kalashi. Kina da kayan sallah? A'a. To me yasa baki da shi? Baban bai siya ba. A yayin da al'ummar musulmi a ko'ina cikin duniya ke shirin yin bankwana da azumin watan Ramadana da wannan shekara, yanzu hankali ya karkata wajen shirye-shiryen sallah karama, inda magidanta ke ƙoƙarin samawa iyali da sauran dangi da kuma abokan arziki. da ma masu karamin karfi kayayyakin sallah. A wannan makon shirin na taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. Za mu duba shirye-shiryen sallar ne musamman ma a Najeriya da kuma Nijar. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Ga taɓa kalashe uwa muna kira sai fa mu ga madalla yau dai saura kwanaki kalilan a yi bikin karamar sallah kuma bisa al'ada a kowace shekara a daidai wannan lokaci baya ga ibadar da ake yawaita yi don samun falala na watan azumin ramadana wani abin da ke ɗaukar hankalin musulmi shine na shirye-shiryen sallah a daidai lokacin da ake kokawa cewa farashin kayayyaki sun yi tsada. Umar Muhammad Abdullah da aka fi sani da Malam Bunu mai turare malami ne kuma ɗan kasuwa a garin maiduguri na jihar barnon najeriya wanda ya tabbatar da kokin al'umma na tsadar kayayyaki a kasuwa amma ya ce ba laifin 'yan kasuwa ba ne gaskiya wannan al'amari ba laifin 'yan kasuwa ba ne gaskiya allah ne ya kawo lokaci don saboda a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ma farashi ya yi tsada sosai to shine har sahabbai suka zo wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa manzan Allah ya manzan Allah ga kayayyaki fa sun yi tsada da Allah a sanya mana farashi shine sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu gaskiya ni ba zan sanya muku wani farashi ba Allah maɗaukakin sarki shine mai kawo farashi saboda Allah maɗaukakin sarki shi ke da zamani shi yake kawo al'amura a lokacin da ya ga dama ba wai laifin 'yan kasuwa ba ne wannan. To sai dai Malam Bunu mai turare ya ce akwai wasu 'yan kasuwan da ke tsawala farashi da zumar cin kazamar riba saboda haka a kullum suna kira ga irin waɗannan 'yan kasuwa da su ji tsoron Allah su kuma tausayawa jama'a. Akwai karatuttuka da muke yi wanda muna jan hankalin 'yan uwanmu 'yan kasuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irhamu man fil ardi kuma sama ku ji tausayin waɗanda suke ƙasa wanda yake sama shi kuma ya tausaya muku to saboda haka muna jan hankalin 'yan uwanmu 'yan kasuwa kullum a lokacin da muka je muka yi karatu dole sai mun yi nasiha akan cewa da Allah a ji tsoron Allah domin duk mutumin da yake ƙara kuɗi akan kaya da gangan zai kawo wa shi mai yin haka zai kawo masa hasara cikin duniyansa da kuma lahiransa. A bana dai babban abin da ya fi ciwa mutane tuwa a kwarya shine rashin kuɗi a hannu. da ya addabi al'umma musamman ma magidanta to ko yaya suke gudanar da shirye-shiryen sallar duk da rashin na gwamna masu gida rana adamu mabuga magidanci ne a maiduguri da ya ce duk wata harka ta kuɗi ta tsaya cak to alhamdulillah ba a wani hidima na sallah ba wani abin da ya canja komi ya tsaya cak ba wani wanda yake da wani abin da zai ɗauka kai hatta gwamnati ma bata raba komai ba ba abin da ta ba wa talakawa domin a yi sallah da shi haka za mu yi ta yadda Allah ya kawo ta mu rungume ta a yi ta haka da fatan mu Allah ya canja mana ya kawo mana sauyi mai kyau a can ma jamhuriyar Nijar dukkan warja ce in ji Malam Usman da aka fi sani da Alfa Blondie da ke zaune a garin gaya na jamhuriyar ta Nijar. To, kai fata azumin da kai Allah shi karɓe ta, amma wata hidima na sallah kuma ai wannan sai masu hali. Mu azumin in mun ga ƙarshen shi Allah shi karɓan muna aiki. Ina fatan dai hannu masu shuni don Allah su taimaka ma 'yan uwa. To sai dai wannan magidancin a garin da Gaya da ya so a sa kai sunansa. Ya ce su ma jama'a da nasu laifin. domin sau da yawa lalace ne ke hana mutane su tashi su nemi abin rufin asiri. Amma ya Allah ya ce ka tashi in kama maka muddin dai ka tashi dai baka rasa da dala biyu ko dala uku da zaka samu domin biyan bukatar kanka da kanka. Kenan wanda ya kwance ya ce babu in ka zauna bisa kan babu ai bisa kan babun kaka mutuwa. To ai ko waɗanda muka gani da hannu da shunin wani bi sai sun yi zuwa suka samu. Ba a dai taro aka zama ɗaya ba yayin da wasu ke kuka na rashin kuɗi da matsatsi na rayuwa. shi kuwa muktar abubakar mazaune a arewa maso gabashin najeriya cewa ya yi shi kan musallar ta bana sai godiya to shirye-shiryen sallah dai alhamdulillahi mu dai za mu yi shi a cikin farin ciki da walwala amma na dai ko wasu kamar makwabta haka wasu suna kuka to ni dai gaskiya ba abin da zan cewa allah sai dai godiya dan na shirya abin da na shirya na shirya kamar a na sayi wasu 'yan kaji na kamar kwaya goma haka da ni da iyayena da kannena da kuma kayan sallah da na musu. Su ma masu aikin hannu musamman mateloli da a lokacin sallah ke zama kakar aikinsu suna kokawa da rashin aiki saboda talauci da ya yi wa mutane katutu. A kan haka wakilinmu a Legas Mansur Bala Bello ya liƙa shagon wasu teloli inda ya jiyo mana ta bakin wani tela da kuma wasu yara da ke sa ran a yi musu kayan sallah. sai kuma na leƙa shagunan teloli inda na riski malam lawan tela yaro inda ya ce kasuwarsu ta koma baya aiki a daidai wannan lokaci ne da azumi ya kusan kai karshe aka samu yawancin yawan aiki sosai ba kamar shekarun baya ba gaskiya tsakani da allah saboda a shekarun baya za a samu mutum da wanda zai iya kawo misali kamar wuya shida zuwa bakwai shi kadai amma wannan karan gaskiya sai dai kawo kamar wuya uku wuya biyu haka saboda halin da ƙasa take ciki na canjin yanayi ga da na zanta da wasu 'yan yara waɗanda suka yi fuskar shanu a dangane da ko za su samu kayan sallah ko a'a. Kina da kayan sallah? A'a ba ni da shi sai an siyo mun. To an siyo miki? A'a ba siyo mun ba an kusa da siyo mun. Kina da kayan sallah? A'a. To me yasa baki da shi? <laughs> Baban bai siya ba. A wannan lokacin dai na karatowar sallah ana yawaita samun saɓani tsakanin teloli da masu kai musu aiki saboda rashin cika alkawari. Sai dai a zantawar da wakiliyarmu a gaya Ramatu Isa Wanke ta yi da wasu mata teloli da kuma masu sana'ar hannu sun ce laifin ba daga gare su ba ne. daga masu kawo ɗinkin ne. Ka kawo kayan ka kace a yi maka ɗinki sauri sauri kai baka bada kodala ba kuma ka zo kace an yi maka foran debu. Ka kawo zanen ka aza kuɗi bisan shi ka aza kuɗi mutumin ka zo bai ɗinka maka ba ka'ida ya maka foran debu duk abin da ka ga dama sai ka yi mishi. Suna na Rayyana a kalla alhamdulillah walla ana ga samu. Wasu kuma suna korafin cewa kamar idan suka kawo muku ɗinki za ku ba su foran debu su ta jira su ta jira har sallah ta kai ma ba su samu kayan ɗinkinsu ba. eh to wa'annan su ba da kuɗi na ba in sun ba da kuɗi kan ko sun to suna a cikin zanen su ina su ansa su tahiyar su wani batu da ke ɗaukar hankali shine na tsaro musamman ma a shiyar arewa maso gabashin najeriya lamarin da ke sanya fargaba a zukatan mutane a daidai lokacin da sallar ke karatowa a cewar jibril isa mazauni a garin maiduguri gaskiya ba kwanciyar hankali sai dai addu'a To kare kai kamar yadda dai aka saba jami'an tsaro su sa ido mu ma kama mutanen gari mu sa ido muka ga bako wanda ba mu sani ba mu lura da shi jami'an tsaro kuma dama sun fi mu sanin irin wa'annan su ma suna taimaka mana alhamdulillahi. To madalla Allah ya sa muna cikin masu rabon ganin sallar ta bana Allah kuma ya maimaita mana. Masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na musamman ma wakilanmu da suka tallafa wa shirin. Ni naku Muhammad Nasir Awal ke cewa a yi shagulkular sallar lafiya.